Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan ga yunkurin sake karfin matakan binciken masu son sayan bindigogi. yau sojan ƙasar rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na kasar congo kinshasa wata ƙungiya da ke bin diddigin yakin siriya ta ce dakarun da ke goyon bayan gwamnati rike da makamai sun kai hari damascus A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce za ta sayar da duk dukiyoyin da barayin gwamnati suka sace amma aka gano. Bayan haka za ku ji cewa dubban mutane sun amfana da wani shirin ayyukan lafiya kyauta a jihar Bauchi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kan martanin da wasu masana suka fara maidawa a kan yunkurin ƙirƙiro wasu masarautun gargajiya a jihar Taraba. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan yunkurin sake karfafa matakan binciken masu son sayan bindigogi. Biyo bayan harbin da ya kashe mutane goma sha bakwai a wata makarantar sakandare ta nan jihar Florida a cewar fadar White House jiya Litinin. goyon bayan trump na zuwa ne daidai lokacin da ake ta kiran samar da kudurin doka da za ta rage yawan harbi a wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridar washington post da gidan talabijin na abc news suka fitar da yammacin jiya litinin na nuni da cewa kashi 86 na mutanen da suka ce su 'yan jam'iyyar democrat ne sun ce dokar ƙayyade bindiga za ta iya hana harbin da ya faru na florida yayin da kashi 67 na jam'iyyar republican ke ganin dokar bindiga ba za ta iya hana faruwa irin wannan harbi ba. sama da kashi uku na 'yan jam'iyyun biyu sun ce tantance hankalin masu sayan bindiga da kuma baiwa masu taɓin hankali kulawa zai iya matuƙar kawar da faruwar irin wannan iftila'i kashi saba'in da bakwai na duk mutanen da suka ba da ra'ayin nasu sun amince cewa 'yan majalisun amurka ba sa ɗaukar matakan da suka kamata wajen hana faruwar yin harbi yayin da kashi 62 ke cewa trump baya yin abin da ya kamata a halin yanzu kuma shugaban amurka donald trump ya sake zargin tsohon shugaban amurka barack obama da laifin rashin daukar matakan da suka kamata kan katsalandan ɗin rashi da ta yi a zaben shugaban ƙasa na amurka na shekarar 2016 obama shine shugaban ƙasa lokacin zaben shekarar 2016 me yasa bai yi komai ba akan katsalandan ɗin da rashi ta yi a cewar trump ta wani saƙon twitter da ya kafe jiya litinin wannan suka da trump ya yi wa tsohon shugaban da ya gada ne na baya-bayan nan a jerin sakonninsa na Twitter. Wannan korafi ba wani sabon abu ba ne ga Trump, wanda bai ɗauki katsalandan ɗin rashi da muhimmanci ba, kuma ya sha zargin shugaban da ya gada da gazawa wajen ɗaukar matakan hana faruwar hakan. Cikin watan Disamba shekara ta 2016, Obama ya kakaba takunkumi ga wasu mutane tara 'yan ƙasar Rasha waɗanda ke da hannu a katsalandan ɗin kuma ke musguna ma'aikatan diflomasiyya amurka a moscow ciki har da ma'aikatan leƙen asiri na gru da fsb haka kuma obama ya kori ma'aikatan diflomasiyyar rasha su 35 da ke washington da san francisco su bar amurka saboda yin wasu ayyukan da suka wuce na diflomasiyya ya kuma ba da umarnin rufe wasu gidaje biyu da gwamnatin rasha ke aikin leƙen asiri cikinsu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau sojan kasar rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na kasar congo kinshasa da suka yi ƙoƙarin gudu don ficewa daga sansanin da aka ajiye su wanda suke ƙorafi game da halin da suke ciki yanzu 'yan gudun hijira tsakanin dubu uku zuwa dubu hudu ne suka yi tattaki kamar mili biyu daga sansanin nasu na kizba zuwa ofishin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da ke a gundumar karangi a yammacin ruwanda ɗin don bayyana ƙorafe-ƙorafen nasu 'yan gudun hijira na neman a canja musu ƙasar zama ne wanda suka ce idan ba a yi musu hakan ba za su taka a ƙafa su koma ƙasashensu na asali ya zuwa yanzu dai gwamnatin rwanda da majalisar ɗinkin duniya ba wacce ta yi magana da 'yan gudun hijiran wata ƙungiyar da ke bin diddigin yakin siriya ta ce yau talata dakarun da ke goyon bayan gwamnati da ke rike da birnin damascus sun kai wa gundar maguta hari sun kashe akalla mutane arba'in da biyar a ci gaba da tashin hankalin da ya biyo bayan wani farmaki da aka ce shine mafi muni da aka kai a yankin tun shekarar 2015 ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a Siriya da ake kira Observatory ta faɗa jiya Litinin cewa hare-haren ta sama da ruwan bumabumai sun kashe kusan mutane ɗari. Gabashin Guta Shirai shine yanki na ƙarshe da 'yan tawaye ke da ƙarfi a cikinsa a kusa da babban birnin Siriya, kuma faɗawa tashin hankali ya janyo damuwa daga ƙasashen duniya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta nuna damuwar ta yau Talata, tana mai cewa ta kafar Twitter wannan abu ba zai ci gaba ba. Panos Muntis, jami'in kula da ayyukan ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, ya faɗi a wata sanarwa jiya Litinin cewa lamari ya sake taɓarɓarewa a Siriya. Daga ƙarshe cibiyar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce a duk duniya ba ƙasar da sabbin jarirai suke cikin hatsari kamar ƙasar Pakistan, inda daga cikin jarirai dubu ɗaya da ake haihuwa, arba'in da shida suke mutuwa kafin su cika wata ɗaya a duniya. a cikin rahoton ta sako kan wannan lamari a yau talata a matsayin wani bangare na kamfen ɗin da take don rinka kulawa da jarirai a duniya cibiyar ta unicef ta ce matakan pakistan masu ciki na fuskantar wahala wajen samun kulawa da yake duk mata dubu goma masu ciki jami'an kiwon lafiya shawar hudu ne kawai ke iya ba su kulawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin cewa za ta sayar da duk kaddarorin barayin gwamnati da aka kama saboda a kawar da yanayin da za a sake maidawa irin waɗannan rukunin mutanen kaddarorinsu bayan gwamnatin ta shuɗe kamar yadda aka gani a shekarun baya da suka wuce. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. shugaba muhammadu buhari ne ya bayyana haka a daura a lokacin da yake ganawa da waɗansu ƙungiyoyi na sa kai na al'umma daban-daban da suka ziyarce shi shugaba buhari ya ce a yanzu dai ba za a sake da irin hakan ta faru ba domin haka za a tabbatar da cewa an bi duk ka'idojin da dokokin najeriya suka shimfiɗa domin sayarwa 'yan ƙasa dukiyoyin da aka kwato daga hannun barayin gwamnati domin a kawar da afkuwar tarihi ya sake maimaita kanshi akan haka tuni waɗansu ƙungiyoyi da ke fafutuka yaƙi da cin hanci da rashawa suka fara mayar da martani da tsokaci akan wannan matsayi na gwamnati da shugaba muhammadu buhari ya bayyana inda ɗaya daga cikin irin wannan ƙungiyoyin wato na alhaji abakar ali yake bayyana min afirka da na da shi a abuja cewa wannan mataki babu shakka zai inganta ya karfafa yakin da najeriya ke da cin hanci da rashawa domin tabbatar da cewa 'yan baya sun koyi wani darasi na cewa ba za a wa ko ba za a amfani da ƙarfin gwamnati wurin maida barayi dukiyoyinsu da aka kwato ba. Eh, to wannan nazari ne da tunani wanda kuma ya zo daidai da halin da ake ciki domin kamar yadda ya faɗa lokacin yana mulkin soja an yi wannan ire ko wani abu mai kama da wannan bayan an tumbuke shi aka zo aka mairwa wannan mutanen wannan kayakin nasu da gidajensu da kadarorinsu saboda haka wannan abu ne mai kyau wanda yake kuma idan aka samu aka yi a cikin gaggawa bayan wannan darasin da su wanda abin ya same su kuma gani ne ga wane ya shi wane tsoron Allah amma a faɗa a cikawa shine yanzu muke mu gani tasiri zai shi ne idan aka yi aka yi gaggauta aka yi wannan a cikin wannan mulkin nan kana ganin yin wani kudirin doka ya zama wajibi kafin a tabbatar da hakan ko kuwa a'a matsayi ne wanda idan gwamnati ta yanke shawara a kansa ba za a kalubalance shi ba a gobe wanda zai iya sa a ce a haramta wani ciniki da aka yi akan wannan kaddarorin tunda kotuna ne dama za su haramta wannan dukiyoyin da aka kwato su mai da gwamnati eh, saboda tun da muna mulkin demokradiyya ne duk abin da ya kamata a yi ya zamanto kada ya karo da dokan kasa amma yawanci idan ka duba yawancin wannan dukiyan masu shi ko kuma ai mutane sun guji wannan dukiyan ne a yadda na ji ba ya kamata a bi doka to amma ka kuma dokar kasar na yadda yake tafiyan hawainiya sai ka je in ba an aiwatar da wannan dokan ba za ta ga ya ɗau lokaci da yake kuma ya zo ya zama kamar zance jiya. to amma tun da shugaba buhari ya kyamaci wannan abun da aka yi a baya ba ganin akwai haƙƙi a kansa ya tabbatar da cewa shugabannin da ke da hannu a wannan badakalar ta baya an gurfanar da su a gaban kuliya ko an ɗauki mataki a kansu dangane da dokar ƙasa saboda sun ci amanar ƙasa na mayarwa barayi dukiyoyinsu wanda gwamnati ta kwace daga hannunsu? To ba shakka idan aka yi hakanin zai yi tasiri. To amma kada ka manta ba idan an kace duk zaka bi barayin Najeriya sai ka tsawon shekaru aikin naka baka kama barayin gaba daya ba. Amma idan akwai kwafaran shaida kan cewa an yi wannan abu ko wanda suka aka mayar da wasu da kansu su da kansu gwamnati yana da iko da za ta iya ka kwace wannan dukiyar nan a maiwa al'umma abubakar ali kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa kai masu fatukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya a tattauna da ne da shi a umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya Madalla a gaida Umar Faruk Musa. A jihar Bauchi mutane sama da dubu goma sha biyar ne suka amfana daga shirin samar da ayyukan lafiya kyauta. Wanda kakakin Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara ya ɗauki nauyinsa. An gudanar da ayyukan lafiya iri-iri da suka hada da gwaje-gwaje da fiɗa da raba magunguna da kuma ba da tabarau ga masu matsalar ido. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad na da karin bayani. An gudanar da ayyukan lafiya ne a harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Bauchi, inda marasa lafiya daga yankunan ƙananan hukumomi guda ashirin da ke jihar Bauchi suka halarta. ka dai ta bakin waɗanda suka halarci wurin da aka gudanar da ayyukan lafiyar. Kawule, na zo batun haimiya ne wanda ya dame ni to kuma yanzu gashi nan ni ne namba na ɗari uku da ashirin da uku addu'a ma shi wannan bawan Allah gaskiya taimakon ya yi ƙoƙari kuma kyauta ne Allah ya taimake shi yanzu ina so in sami likitan da zai dobe ni saboda kai kai nan rabu da shi nan gaba na gefe na da su hammata na duka yana min kai kai da kuma gefe nono na nan ya kai kusan shekaru takwas ma yanzu haka ina fama da shi ko za ga mu sunanki eh sunana Rose Morris To daga ina kika zo? Daga rafin zurfi. To me kawo ki nan? Na zo a duba lafiyan jikina inda yake damuna. Mene ciwo ne yake damu? To ciwon ina da ulcer na kan sha magani amma yana kama man hakar gari na gadon baya na wuya na na ta ciwon kai kuma na da low BP. Zo neman taimako. Wani ciwo ne yake damunka? Ina da siga. ina da hawan gini ina da ido duk kuma abin da aka faɗa da a yi kenan Ibrahim Haruna daga nan Bauchi amu operation ne yanzu na appendix ne yes kuma muna godewa Allah ma shi Yakubu Dogara da wannan abun da ya mana Musta Iliya Habila shine mai tallafawa Right Honorable Yakubu Dogara fannin labaru yayi bayanin makasudin shirin samar da ayyukan lafiya. Kai ma san aka ce eh, lafiya war jiki Eh, duk wanda ya sami lafiya eh, yana nan eh, ya sami wadata daga lokaci zuwa lokaci ya kamata ya kawo wannan tallafi saboda mutane marasa galihu su ci moriyar wannan tallafin. Dr. Joseph Haruna Kibu shine ya jagoranci likitocin da suka gudanar da ayyukan lafiya ga abin da yake cewa. Right Yakubu Dogara shine ya kawo mu nan garin Bauchi mu taimaka ma karsasu da kuma marasa lafiya a hanyoyi na ba da magani na hawan jini magani ciwon siga da kuma fida da duk wani irin cuta wanda iliminmu da kuma kayan aikinmu zai ke muna yin shi musamman yau ma mun wani buban fida wanda ana ce da ta conjoint twins wato siamese twins kenan wanda yake suka haɗe a haɗe wannan yarinya sunanta kilema daga nan garin bauchi suka zo asibitin nan ba su da kuɗin jinya ba su da kuɗin aiki chief medical director na asibitin dr alkali ya ce ko kungiya ta namu za su iya mu doke noyin wannan muka yadda likitoci guda bakwai aka taro a kanta kusan awa biyu mun samu mun raba su dayan tun dama baya da rai saboda haka amma da yawan wanda tana da lafiya an gama aiki tana nan lafiya tana special care baby ne abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria ya ubangiji sarkin baiwa madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu haka wani yunkurin kirkiro ƙarin masarautun gargajiya da ɗaukaka darajar wasu sarakuna a jihar taraba ya so mu jawo martani daga masana da ƙungiyoyin fafutuka inda wasu ke danganta lamarin da zaben shekarar 2019 da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. wasu majiyoyi ma dai na ko cewa tuni wannan batu ya kai ga hannun wasu daidaikun 'yan majalisa dukkan jihar da ake sa ran za su ba da haɗin kai to sai dai kuma a wajen wani taron manema labarai a jalin gwafa da jihar wasu dattawan jihar su ma an karar da gwamnatin jihar ne game da illar da ke akwai na kirkiro wasu masarautu a yanzu musamman ma a wannan lokaci da jihar ke fama da tashe-tashen hankula da kuma faɗan kabilanci a wasu sassan jihar boba yaro findi da ke cikin dattawan jihar ya ce ba haka kawai ma ake kafa masarautu ko kuma daga darajar masarauta ba inda ku ya ba da misali da masarautar takum da aka ma ɗauki tsawon shekaru babu sarki. da muka bincika muka tarar gaskiya ne sarai ba wani ta ba a ciki shi ya sa muka ce ya kamata mu so mu jawo hankalin gwamnati abinda suke so su yi nan suna so su yi shi ba daidai ba baya ga haka ba. mu damuwanmu shine inda dai gwamna yana da jin daɗi maganar sarauta yana da kishin sarauta da zai fara da garinsu taku inda aka yi shekara ashirin ba su da sai bai balkalagazi nasu ba bai naɗa musu sarauta ba to me wannan ka zo kana yankan wuraren mutane kana naɗa sarauta kuma a lissafinsa yana gani yin haka zai taimaka masa haɗe mai zuwa. Shi ma dai da yake ƙarin haske wani lauya kuma kusa kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba Concern Citizen Forum barista MB Mustapha ya ce akwai abun duba game da wannan batu. To wannan yana nuni da cewar shi wannan gwamna har yanzu bai ji bari ba har yanzu yana so ya kawo mana rudani da matsaloli a tsakankaninmu. Sarakunan nan su ne iyayenmu iyayen ƙasa su ne waɗanda idan matsaloli ma suka tashi ake neman su don su warware don su kawo maslaha yau sai aka waye gari su ne gwamna yake so ya kawo rudani da rashin girmamawa da reni a tsakankaninsu don tabbatar da halin da ake ciki a yanzu game da wannan batu na ta kai ruwa rana ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar taraban to amma ko haka ta fa bata cimma ruwa ba don ban taki sa samu babban sakataren ma'aikatar ba wanda aka ce da ni yayi bulaguro hakanan kuma na ta buga buga wayarsa a mako ba ɗauka ba kuma babu ma amsa sakon kata kwana da na aike masa to sai dai ko da na tuntubi mai baiwa gwamnan jihar shawara ta fuskacin harkokin siyasa bokar bawa ya ce bai da cikakken bayani amma ko ya ce zai bincika gaskiya ni ba ni da wannan labari ni sabon labari ne a wuri na ba ni da wannan labari kuma ka san cewa gwamnatin siyasa kullum idan gwamnati za ta yi abu za ta lura akan diman na talaka to amma gaskiya ni kam a matsayi na advisor wannan gwamnati ba ni da masaniya cewa akwai wannan batun daga sarautu ko kuma batun dakushe wasu ko kuma batun kirkiro wasu to ba ni da wannan masaniya. sofa ban san wani abu haka ba kai ko ma akwai shi hakan din house of assembly ne za a kai idan an kai house of assembly kuma Kowani gunduma suna da wakili in abun talaka ba su so zai dawo hausa assembly ya ce kai talakan su su ba su so idan kuma public opinion ne a yi kenan abin na mutane suka zaba kenan ya zuwa yanzu ma dai wata majiya a majalisar dokin jihar ta ce akwai batun kirkiro masarautun ko da ke ba a bayyana ta ba hukumance wanda kuma yanzu an zura ido a ga koshin shugabannin majalisar za su bayyana a zauren majalisar ko kuma a'a wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya ba da amsar tambayar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. To idan masu bibiyan mu a shirin za su iya tunawa, mun taɓa kawo muku wani shiri da ya yi dubi kan wani aikin haɓaka hanyoyin tafiyar da noman rani da wata ƙungiya ke yi, mai taken Transforming Irrigation Management in Nigeria, wanda ya mai da hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauƙi wato trimming a takaice. To shirin noma ya karɓi baƙuncin injiniya Anthea Udo, ɗaya daga cikin jagororin wannan shiri, wacce ta zo nan ofishinmu na Washington DC yayin da take halartar wani taro da babban bankin duniya ya shirya a nan. Ta kuma zanta ne da abokin aiki na Muhammad Lalo, inda da farko ta fara mai bayani kan wannan aiki nasu na Trimin domin bunƙasa harkar noman rani. Trimin Project ɗin ne Transforming Irrigation Management in Nigerian Project. Hmm. Wannan project ne an kawo saboda a shirin inganta noman rani. Hmm. kuma wannan project na federal ministry of water resources da eh, bankin nigeria da bankin duniya mm, suna ma'aikatar da ke kula da harkokin mm, da suka shafi uh, wato uh, albarkatun ruwa kenan eh, da bankin duniya eh. eh, shi suna suke kula da suka aka hada hannu da su ake wannan aiki kenan eh, mm. aka hada hannu da su su gan lailai mm. ce manoma mm. sun samu riban nomansu amma wannan taimakon ana bada a state guda biyar an fara da state guda biyar an fara aikin yanzu mm, jihohi biyar kenan eh jihohi biyar muna da project din kaman a sokoto state mhm. muna da ah, middle river valley irrigation scheme da yake gorunyo mhm. a zamfara state mm. muna da Bakalori irrigation scheme da yake talatan mafara mhm. a kano state muna da kano river irrigation scheme da yake kura kuma a hadeja valley muna da eh, a, hadeja dutse kina muna da hadeja valley irrigation scheme da yake hadeja mm. har da ma dadin kowa muna da dadin kowa muna, muna aikin a dadin kowa irrigation scheme da yake dadin, eh, kowa duk wannan tamakon da za a bada za a bada ne manoma su samu riban noma amma ya kamata su canja hali da halin da suke ciki yanzu kamar wani irin hali kenan halin yanzu in an shiga kaman project areas din inda kuke waɗannan inda muna aikin mm. za ka gance an jafa datti an cika cikin canal din hanyoyin ruwan mm. da datti mm. kuma wannan Eh, dattin da aka sa har da manoma da mata da masata da yara su ne mm. suka sa wannan dattin mm. kuma dattin ina hana ruwan ya wuce sosai mm. da manoma za su ci ribar eh, nomansu in ruwan bai shiga eh, hanyoyin ruwan gonansu sosai ba gaskiya ba za su samu riban kamar da ya kamata su samu ba kuma za wannan a cikin wannan aiki za a nuna ma manoma inda za su yi eh, za su canja halin noman rani da muke ciki yanzu zuwa sabon noman rani Kamar mm, kaman ta kenan Kamar yanzu da ba extension workers a su wannan malaman gona eh, malaman gona mm. yanzu an sama musu malaman gona da zai koya musu ce in shinkafa ne da za a shuka hmm. za a nuna musu wannan laile speshi ne da za ka shuka lokacin ah, noman rani hmm. eh, lokacin noman rani ya kamata ka shuka wannan za a samu riba Mm. in ka shuka wannan ba za a samu riba ba wato kamar ita kanta shinkafar nau'i nau'i ce eh. dole sai an zaɓi lokacin da ya kamata a shuka ta eh. aka shuka ta a daidai lokacin da bai dace ba ba za a samu riba ba eh. mm. ba maganan shinkafa kowai ba mm. ko vegetables din ma akwai lokacin noman rani za a samu riba fi ah, ah, ah, seasonal wanda ake yin su a lokaci kamar eh, da seasonal da seasonal crops aka kira ake shuka su eh in mm. an shuka lokacin da ai kamata a shuka za a mm. samu riba amma no um, su manoman mm. ba san wannan ba dole za a koya musu za a koya za a koya musu ce lailai in an ba da credit facilities din Mm. ga hanyoyin da za a bi da ba za ka samu wahalan biyan kudin eh, interest eh, ba kudin eh. bashin ba mm. kuma muna so su hada kai su manoman su shiga kungiyar manoma mm. in sun shiga kungiyar manoma za a samu saukin samu kayan aikin amma in ba shiga eh, kungiyar manoman ba zai yi wuya hmm. su samu wannan taimakon da ana so a bada. Wato mutum ba zai iya zuwa shi kadai ya ce a taimake shi ba sai an zo a ina da wuya. Eh. Hmm. Injiniya Anthea Udo kenan ɗaya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin Tremin na bunƙasa harkar noman rani a Najeriya. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ƙarshen wannan hirar. inda za ta taɓo irin ƙalubalen da suke fuskanta da kuma wani muhimmin saƙo da take da shi ga masu noman rani. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Lalo da baƙuwa tamu injiniya Anthea Udo, nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaida sarfil hashin gumel ma sauraro za a yi mana aikin gafara ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ba amma yanzu ga takaitattun labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya bayyana goyon bayan yunkurin sake karfafa matakan binciken masu son sayan bindigogi biyo bayan harbin da ya kashe mutane goma sha bakwai a wata makarantar sakandare ta nan jihar florida a cewar fadar white house je litinin goyon bayan trump na zuwa ne daidai lokacin da ake kiran samar da kudurin doka da za ta rage yawan harbi a halin yanzu kuma shugaban amurka donald trump ya sake zargin tsohon shugaban amurka barack obama da laifin rashin daukar matakan da suka kamata kan katsalandan ɗan da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na amurka na shekara ta 2016 obama shine shugaban ƙasa lokacin zaben 2016 me sa bai yi komai ba akan katsalandan ɗin da rasha ta yi a cewar trump a wani saƙon twitter da ya kafe jiya litinin yau sojojin kasar rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na kasar congo kinshasa da suka yi kokarin gudu don ficewa daga sansanin da aka ajiye su wanda suke kokarin wato korafi game da halin da suke ciki 'yan gudun hijira tsakanin 2000 zuwa uku ne suka yi tattaki kamar mil biyu daga sansanin nasu na kiziba zuwa ofishin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da ke a gundumar karangi a yammacin rwanda don bayyana korafe-korafen nasu cibiyar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta ce a duk duniya ba ƙasar da sabbin jarirai suke cikin hatsari kamar ƙasar pakistan inda daga cikin jarirai dubu da ake haihuwa 46 suke mutuwa kafin su cika wata guda masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da mai sa'ida hamdum da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu mr dan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe